This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatan an wuni lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Tare da sauran abokan aiki yanzu ma ina tare ne da sarfin Hashim. Kamar kowace ranar Litinin bayan kun gama shan labaran duniya za mu gabatar da labarin wasanni. To amma kafin mu gabatar da labarin wasanni za ku ji shirye-shiryen da kungiyar lafiya ta duniya take yi na kaddamar da wani shirin da zai ɗauki matakin gaggawa idan aka samu bullar annobar wata cuta kamar irin ta Ebola. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta lalata sansanonin 'yan kungiyar Boko Haram har goma da kashe mayakan kungiyar da ba a san yawansu ba a zaman wani bangare na ci gaba da kaiwa mayakan su mame a dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawon sojojin Najeriya Kanal SK Usman ya faɗa wa sashen Hausa na murya Amurka cewa sansanin Dure na ɗaya daga cikin sansanonin da aka lalata a ranar Asabar. ya ce soja ɗaya ne ya rasa ransa wasu biyu kuwa sun raunata a lokacin da ake kai wa 'yan kungiyar hari kanar usman dai ya ce har yanzu jama'a yana ci gaba da kirga yawan mutanen da suka rasa rayukansu har ma da yawan mutanen da aka ceto daga hannun mayakan a kwana kwana nan ne najeriya da kasashen da ke makwabtaka da ita wanda suka hada da kamaru chadi da kuma nijar suka kaddamar da wani hari a kokarin kawo ƙarshen tawayen 'yan kungiyar ta boko haram wanda suka yi sanadiyar ajalar rayukan fiye da mutane dubu goma da raba su da mutane har miliyan ɗaya da rabi daga gidajensu a arewa maso gabashin najeriya tun shekara ta da tara kungiyar boko haram ke kai hare-hare na ta'addanci a wani yunkurin kafa ƙasar musulunci ƙasar musulmi a arewacin najeriya Zanga masu zanga-zanga sun koma kan tituna domin nuna rashin amincewarsu ga yunkurin da shugaba Pia Nkurunziza yake yi na neman tsayawa takara a karo na uku. Wannan shine karan farko da masu zanga-zanga suka fito tutuna tun bayan yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a makon jiya. Sojojin Burundi sun ci gaba da yin sintiri a unguwannin da ake yin zanga-zanga. Mazauna unguwannin sun ce an musu kashe cewa kada su kuskura su yi zanga-zanga. A can Kamenge kuwa inda magoyan bayan jam'iyyar da ke jan ragama mulki suka fi yawa su ko a jikinsu ba su nuna sha'awar yin zanga-zanga ba. Wannan kuma wata shaida ce da ke cewa akwai rarrabuwar kawuna wajen goyon bayan zanga-zangar da ake yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da faɗan da ake a jihohi biya arewacin sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar ta wuta wadda gwamnati da 'yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce a wata sanarwa da ya gabata a daren jiya lahadi kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnati da suka yi ya tilasta wa mutane sama da dubu ɗari arcewa da gidajensu har da ma kawo cikas ga masu aikin jin kai a yankin kwamitin ya kuma ɗora wa 'yan tawayen alhakin harin da suka kai a garin malakal da ke jihar nil kungiyar kasashen gabashin afirka na ƙoƙarin shiga tsakanin rikicin da ake tsakanin gwamnati da shugaba salva da 'yan tawayen da ke goyon bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa rip machar tana mai cewa tana matuƙar bangin ciki kan tashin hankalin da 'yan tawayen suka yi a malakal ƙungiyar ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen gabashin afirka da ake cewa aid a takaice ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar da suka kulla don samun hanyar lumana da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin 'yan yakin sa kan 'yan shiya sun doshi birnin ramadi a yau litinin bayan da prime minister iraq haidar al-abadi ya nemi taimako dalilin samun nasara da 'yan kungiyar isis suka samu na kwace birnin Ana ganin wannan kira da Firaministan ya yi da ya yi farin jini inda ake tsammanin yiwuwar zai taimaka wajen sake kwato lardin babban birnin daga ah, na Ambar. Sojojin yakin sa kai masu goyon bayan gwamnatin ƙasar su ne sojin da aka yi amfani da su wajen kwato birnin Tikrit a watan da ya gabata. Sojoji da wasu mayakan da suka arce daga garin Ramadi a jiya Lahadi sun kuma sake taruwa a yankin gabashin birnin kamar yadda majiyoyi da dama suka faɗa wa muryar amurka cewa wannan wani yunkuri ne na tara duk wani yunkurin da kungiyar ta isis za ta yi na shiga birnin bagadaza mayakan na isil da ya sun daga tuta a babban birnin ramadi a ranar juma'a wanda ya zama yanki mafi girma da suka kama a wannan shekara a yau litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi imanin cewa mayakan iraki masu goyon bayan gwamnati za su ƙara kwato babban birnin. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana shirye-shiryen ƙaddamar da wani sabon shiri da zai ɗauki matakin nan da nan idan aka samu buƙatar gaggawa kamar bula annobar Ebola. Shugabar kungiyar Margaret Chan ita ta gabatar da wannan shawara a wajen taron babban kwamitin kungiyar na 194. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shining ce ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin Geneva. A fili ne cewa caccakar da kasashen duniya suka yi mata ita shugabar kungiyar lafiya ta duniya da kuma kungiyar akan irin rawar da kungiyar ta taka a lokacin da aka samu bulla annobar Ebola a Afirka ta yamma ya ba ta mamaki. Dr. Chen ta yarda cewa kungiyar lafiya ba ta ɗauki mataki cikin gaggawa da ake bukata ba a lokacin da aka samu bulla annobar Ebola. Haka kuma sai a watan Agustan shekara ta 2014 ne kungiyar lafiya ta duniya ta ayyana zazzabin Ebola a zaman batun da ke bukatar ɗaukar matakin gaggawa. watanni shida bayan da aka gano kwayar cutar a ƙasar Gini, watanni tara bayan da mutumin farko ya kamu da cutar a watan Disamba. Dr. Chan ta ce shirin da za a kafa an tsara shi ne da nufin ɗaukan matakin sha yanzu magani yanzu. Ta ce ƙungiyar lafiya za ta kafa asusun dala miliyan 100 domin ɗaukar ɗawainiyar wannan shirin idan ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi na'am da shi. I do not, as DG of WHO, ever again want to see this organization faced with a situation that it not prepared. Ta ce ba ta son a matsayinta na shugabar kungiyar lafiya ta duniya har abada ta ga kungiyar ta tsinci kanta a matsayin da ba a shirye take ko kuma ba ta da ma'aikata da kudin tunkarar irin wannan al'amari ba. Ta ce kamar yadda za ta bayyana, ta bayyana kai tun farko tana son ta kammala waɗannan canje-canjen ne kan ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu. masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a madaniya da sosai na ce a gaida likita bokan turai a madaniya da sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin wa dai dan su ceci rayi ai sake wa na ga Allah rabi To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da labarin wasanni a shakata da wannan waka. faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne shatan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan zamani. Dole ya ce waka ya kyarkyara. Amma tun da shata ya faɗa shata na halima. Dole ya ce waka ya kyarkyara. Tun ina yaro ɗan ne makaranta. alele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani na yaro ɗan kankane makaranta amma ni malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa Ka san magadan annabawa malam ya faɗa wazi a garan aiki dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magada annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke yi lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa bata daushi ba Allah ya jika musulmi kanan na faɗi gaidam na faɗi mai duguri na faɗi damaturu na faɗi ranar zaɓe na tahe in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali haka ka faɗi kowa ya shaida shatan ku yi adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa da ɗaushi ba sale. Allahu akbar. Ƙarya ta gari, da dare ta zo gari, Usman Adamu na dawa, nema haƙƙin 'yan ƙasa. Ƙarya ba ta gan shi ba, shi ma bai ganta ba, kenan ko bai san Ina ba su gabuwa ta yi maka jama'a sai ya cika shi cikin yarda Ubangiji sai ya cika shi. alkawali jama'a sai ya cika wannan gaskiya ne Haka ne to waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of Lokaci yayi da za mu gabatar da labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A Najeriya ana sukan lamirin hukumomin kasar akan halin ko oho da tsofaffin 'yan wasan da suka daga darajar kasar a idon duniya. Ƙungiyoyin Barcelona ta kasar Spain da PSG ta kasar Faransa sun lashe gasannin League League na su. Kaftin ɗin Liverpool ta Ingila Steven Gerrard ya yi bankwana da kulob ɗin nasa kaɗai da ya zauna inda ya sami karramawar gaske. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin labaran wasanni ni ne Murtala Faruk na Kai tsaye bari mu fara da Najeriya inda kasar ta gayyaci 'yan wasa biyu na kulob din Manchester City ta Ingila domin bugawa kasar kwallo a gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin a kasar New Zealand. 'Yan wasan biyu Kelechi inhanacho da kuma Chidibere wakale sun sami shiga club din na city ne bayan da suka buga wa najeriyar wasa suka kuma lashe kofin duniya na matasa 'yan kasa da shekaru 17 a shekara ta 2013 to amma kuma ba su a gasar cin kofin afirka ta 'yan kasa da shekaru 20 da aka fafata a kasar senegal wacce najeriyar ta lashe karo na bakwai duk da mamayar da najeriyar ta yi a fagen kwallon kafar matasa a nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya har yanzu tana kokarin ganin ta sami lashe kofin na duniya na 'yan kasa da shekaru ashirin a karon farko a tarihi bayan da har sau biyu tana zuwa ta biyu a gasar a shekarun 1989 da kuma shekara ta 2005 najeriya da yana a rukunin e na gasar ta 2017 da za a fafata a kasar new zealand inda za ta fafata da kasashen brazil da koriya ta arewa da kuma hungary manazarta da makusantan gwarzayen kwallon kafa a najeriya na bayyana korafin halin ko'in kula da najeriya take nunawa ga tsofaffin 'yan wasan da suka daga martabarta a idon duniya musamman waɗanda suka tsufa ko kuma suka kwanta dama a cikin wannan rahoton wakilin mu hassan umaru tambuwal ya yi nazarin yadda sunan wasu shahararrun 'yan wasan ƙasar irin su rashid ya yake ƙoƙarin bacewa sanadiyar rashin karrama su zakaran kwallon kafar nan Rashidu Yakini da ya rasu ranar Juma'a 4 ga watan Mayu na shekarar 2012 a halin yanzu ba a jin duriyarsa bayan mutuwarsa wani abu da za a iya cewa a game da Rashidu Yakini shine gwamnatin tarayyar Najeriya ta raɗawa wani titi sunan Rashidu Yakini a birnin Abuja yan kwanaki kaɗan da suka wuce tsohon kocin club ɗin Super Eagles Mr. Adegoye Onigbede wanda ya haskaka Rashidu Yakini ya fasa kwai a game da rashin karrama shi. pedaços. becoming our culture Adegboye Onigwede ya ce abin takaici ne rashin karrama 'yan wasa kuma abin ya zama ɗabi'un mu ba wajen ƙwallon ƙafa ba kawai kuma ba a wajen wasanni ba kawai. Shi ma shugaban ƙungiyar 'yan jarida marubuta labaran wasanni rashin jihar Oyo Mr. Seun Ajayi Obe ya ɓara a game da rashin karrama 'yan wasar da suka nuna bajinta da suka mutu ko kuma suna raye. did very well for this country and it deserves more from the state government of Kwara and Oyo so I still expect the government government to do more for him. Mr. Shehun Ajayi Obe ya ce Rashidi Yakini ya yi wa kasar nan aiki don haka ya kamata gwamnatocin jihohin Oyo da Kwara su rama wa kura da aniyarta. Shi ko basarakin garin su Rashidi Yakini a jihar Kwara Ira wato Onera of Ira Oba Abdul Wahab Oyitoro cewa ya yi. I wish that his name be immortalized like the National Stadium in Abuja or the National Stadium in Lagos. ya ce yana fatan za a karrama Rashid Yakini a sa sunansa a filin wasar ƙasa da ƙasa da ke Abuja da filin wasar ƙasa da ƙasa da ke Legas kada aikinsa ya tafi a banza. Ita ma ƙaunar Rashid Yakini, Rofiyat Yakini ta faɗi albarkacin bakinta a game da rashin karrama yayan nata tare da rashin cika alƙawuran da wasu suka yi wa iyalan. ya Yakini ta ce lokacin da Rashid Yakini ya mutu gwamnatoci da jama'a sun yi musu alƙawura amma har yanzu yanzu ba su cika ba shi ma wani mazauni garin ira mahaifar ya yakini da ya ziyarci kabarin ya yakini a garin na ira ya faɗi abin da ya gane wa idanunsa when i visited rashidu yakini's site, i nearly shed tears there was nothing that showed that the man had ever did anything for the country ya ce kaɗan ya rage ya fashe da kuka a lokacin da ya ziyarci kushewar ta ya yakini babu wata alamar da ke nuna cewa ya taɓa yi wa wannan ƙasa wani aiki na ci gaba jama'ar garin ira a jihar kwara mahaifar rashidi yakini har gobe suna alfahari da rashidi yakini hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Club ɗin Barcelona ya lashe kofin gasar La Liga ta ƙasar Spain ta bana bayan da ɗan wasan club ɗin Lionel Messi ya jefa kwallon da ta bawa Barcelona nasara akan Atletico Madrid da ce ɗaya da nema a jiya Lahadi. wannan ne dai karo na 23 da take daga kofin na La Liga duk da sauran wasa ɗaya da ta rage na gasar duk da yake abokan takarar su a gasar wato Real Madrid ta sami galaba akan Espanyol da ci hudu da ɗaya hakan bai yi wani tasiri ba domin ko da akwai tazarar maki shida tsakanin su da ba za ta yi su daidaice ba a wasa ɗaya da ta rage wa kowannen su Barcelona na fatan maimaita tarihin nasarar da ta samu a shekara ta 2009 sa'ad da ta lashe kofuna uku domin ko bayan lashe kofin na La na bana za ta kuma buga wasan karshe ta gasar zakarun turai wato champions league a ranar 6 ga watan gobe inda za ta fuskanci juventus ta kasar italiya kano kuma ta kara da athletic bilbao a wasan karshe ta gasar kings cup a ranar 30 ga wannan watan na mayu a kasar faransa kuma kungiyar psg ce ta lashe gasar league one ta kasar bayan da ta yi galaba a kan montpellier da ci biyu da daya a karshen mako PSG din dai ta ziyarci gidan Montpellier din da zimmar samun koda kunnen doki domin tabbatar da nasarar ta ta daga kofin sau uku kenan a jere. Leon da ke bin ta a tebur ta yi fatan shan kashi ga PSG din tare kuma da yin galaba a kan Bordeaux domin wanzar da fatanta na takarar lashe kofin to amma duka biyun ba su samu ba domin ko ita ma kunnen doki ta yi a wasanta da ci daya da daya. dan wasan tsakiya na kasar ghana da ke taka leda a club din marseille na kasar faransa andrew ayew ya lashe lambar gwarzon dan kwallon afirka a gasar league one ta kasar ta faransa ayew dan shekaru 25 ya lashe kyautar ne bayan da ya doke abokan takararsa max allen dan kasar ivory coast da aimen abdeno dan kasar morocco da ke club din monaco da alama kuma ita ce kyauta ta ƙarshe da ya samu a kulob ɗin na mase domin ko ya bayyana aniyarsa ta barin kulob din a ƙarshen wannan kakar wasannin ayu wanda ya shiga kulob ɗin na mase a shekara ta 2007 suka ba da shi aro kafin daga baya ya dawo ya jefa wa ƙungiyar ƙwallo goma a cikin wasanni 27 a ingila kuma arsenal ta kama hanyar samun tabbacin shiga gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa a daidai lokacin da ta kama hanyar kammala kakar wasanni ta bana a cikin kulab uku na saman teburin gasar premier hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da ta yi da manchester united a wasan su na premier na wannan makon a lahadi wannan na nufin arsenal din da ke ta uku a tebur ta yi tazara wa united da ke ta hudu da maki biyu kuma tana da damar kaucewa buga wasannin neman gurbi na gasar ta zakarun turai idan ta yi galaba a kan sundalan a tsakiyar makon nan a bangare ɗaya kuma manchester city ta sami tabbacin kammala kakar wasanni ta bana a cikin kulob uku na saman tebur bayan da ta doke swansea da ci hudu da biyu yanzu haka city din ce ta biyu a tebur tare da tazarar maki biyar tsakaninta da arsenal da ke bin ta duk da yake arsenal din na da bashin wasa ɗaya da bata buga ba har yanzu a ingila din shahararren dan kwallon ingila da liverpool steven gerrard ya yi bankwana da kulob din nasa na liverpool bayan kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai a kulob din gerrard wanda ya buga wasan karshe a filin na liverpool a karshen mako ya yi bankwana da abokan wasansa da kuma musamman magoya bayan kulob din a cikin yanayi mai sosa zukata bayan da ya sami maci da tafin girmamawa a filin to sai dai bankwanan na gerrard ya zo da rashin sa'a domin a wasan nashi na karshe a gidan liverpool din kashi suka sha daga hannun crystal palace da ci uku da ɗaya steven gerrard wanda bai san wani club ba banda liverpool a tarihin wasansa zai bar club ɗin zuwa galaxy ta ƙasar amurka gerrard ya buga wa liverpool wasa sau 709 wato na uku kenan a tarihin yawan bugawa club ɗin wasa inda ya fuskanci ƙungiyoyi daban-daban har da goma sha biyar, ya kuma zurawa club ɗin kwallaye 185 a zaman nasa a liverpool gerard ya sami nasarar lashe kofunan gasanni tara da suka hada da league cup uku da fa cup biyu da uefa super cup biyu da europa cup daya da kuma kofin zakarun turai wato champions league daya a fagen wasan tennis kuma dan kasar Sabia novak yakovic ya sami nasarar kare kambinsa na zakaran gasar tennis ta italian open ta bana Djokovic ya lashe gasar ne bayan da ya doke Roger Federer a wasan karshe ta gasar a birnin Rome. Wannan ya ba da adadin wasanni har 22 a jere da Djokovic din wanda shine mutum na farko a duniyar tennis ya sami nasara a kan su ba tare da an doke shi ba. Haka kuma wannan ce gasa ta hudu jere da juna da ya sami nasarar ta domin ko a baya ya lashe gasanin Indian Wells da Miami da kuma Monte Carlo. a bangaren mata kuma 'yar kasar rasha maria sharapova ce ta lashe gasar ta italian open ta bana bayan da ta yi galaba a kan Suarez Navarro 'yar kasar Spain. Sharapova ta yi waiwayen baya ne bayan da ta sha kashi a turmin farko, to amma ta farfado ta yi galaba a na biyu. Suarez Navarro ta yi kokari a turmi na uku to amma duk a banza karfinta ya kare. Domin ko Sharapova ce ta sami galaba wanda ya bada jumlar gasanni 35 da ta lashe. wannan nasarar dai ta tasa sharapova wacce ita ce mace ta uku a duniyar tennis dagawa zuwa matakin ta biyu yayin da ita ma shawarar Navarro duk da kashin da ta sha ta sami ci gaba a jadawalin gwarzayen 'yan wasan tennis mata na duniya inda daga matakin ta goma a yanzu ta koma ta takwas a duniya. To da haka kuma muka zo karshen shirin labaran wasanni na wannan makon a madadin wakilin mu a Ibadan Hassan Umaru Tambol da sauran abokan aiki Murtala Faruk Sanyin na ke fata mu kasance lafiya. Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tana nuna damuwa akan yadda ake kula da fursunoni a ƙasar Belarus a ranar 4 ga watan mayu aka yanke wa tsohon dan takarar shugaban kasa nikolai stetkevich hukunci mai tsanani da kuma ƙara ƙarfafa matakan tsaronsa a bisa zarginsa da karya dokokin gidan yari mr stetkevich yana yin hukuncin ɗaurin shekara shida saboda samunsa da laifi da ke da alaƙa da sa hannu cikin zanga-zangar lumana dangane da zaben shugaban ƙasar na shekarar 2010 amurka tana nuna damuwa saboda hana mikalai theodore ɗaukaka ƙara a ranar talatin ga watan Afrilu dangane da shawarar da kotu ta yanke a watan Fabrairu na faɗaɗa wa'adin hukuncin da aka yanke masa da ƙarin shekaru guda a bisa zarginsa da kare ƙa'idojin gidan yari. Da farko an shirya sakin Mr. jodok a watan Maris na shekarar 2015 ne. A mayar da martanin matsin lambar ƙasa da ƙasa, gwamnatin shugaban Alexander shanku ta saki wasu daga cikin fursunonin siyasa. Misali, tsakanin watan Janairu da watan satumbar shekarar 2011 da kuma watan agusta da na satumbar shekarar 2012 hukumomin belarus sun saki ko yafewa ko kuma sassauta fasalin hukuncin laifuka waɗanda ba masu tsanani ne ba waɗanda ake tsare da su domin suna fuskantar caje-caje bore bayan zaben da aka yi a watan disambar shekarar 2010 a cewar rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka gabatar a kan keta hakokin bil'adama da kuma rahotannin ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa daga cikin fursunonin tilas sai sun amsa aikata laifin kafin a sake su a watan afrilun shekarar 2012 hukumomin belarus suka saki tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na masu hamayya andre saniko da wani mukarrabinsa wanda aka yankewa hukuncin dangane da zanga-zangar lumana a shekarar 2010 amma bisa ga rahotannin ma'aikatar harkokin waje da ƙungiyoyin masu zaman kansu duk wanda aka saki yana zama ne ƙarƙashin sa idon 'yan sanda kuma ba su da cikakken ikon 'yancinsu na fararen hula da kuma yin harkokin siyasa wasu kuma akan haramta musu fita daga cikin ƙasar belarus ba tare da wani bayani ba amurka ta sake sabunta kiran da take yi wa gwamnatocin belarus da ta saki dukkan fursunonin siyasa nan take ba tare da gitta wasu sharuɗa ba kuma ta maida masu cikakken yancin su na bil'adama. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To ga kuma sarfili da takaitattun labarai kafin mai sallama. To rundunar sojan Najeriya ta ce ta lalata sansanonin 'yan kungiyar Boko Haram har goma da kashe mayakan kungiyar da ba a san yawansu ba a zaman wani bangare na ci gaba da kaiwa mayakan su mame a dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawon sojojin Najeriya Kanal SK Usman ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sansanin Dure na ɗaya daga cikin sansanonin da aka lalata a ranar Asabar ɗin. masu zanga-zanga sun komo kan titina domin nuna rashin amincewarsu ga yunkurin shugaba Pierre Nkurunziza yake na neman tsayawa takara a karo na uku wannan shine karo na farko da masu zanga-zanga suka fito tituna tun bayan yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a makon jiya sojojin burundi sun ci gaba da yin sintiri a unguwar da ake yin zanga-zangar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda gwamnati da 'yan tawaye suka rattaba wa hannu akan tun farkon shekarar da ta wuce a wata sanarwar da ya gabatar a daren jiya lahadi kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnatin suka yi ya tilasta mutane sama da dubu ɗari arcewa to allah ya kyauta Ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fata alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.